Assalamu alaikum. A yau za mu yi wani batu ne da wannan shiri na ciki da gaskiya ya fara kawo muku tun ranar goma sha shida ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da sha bakwai. Batun wasu Fulani da 'yan sanda suka kama 'yan uwansa a jihar Kogi, aka kuma buƙaci lallai sai sun biya wasu kuɗaɗe masu yawa. Wanda ya fara daga naira dubu ɗari biyu ya koma dubu ɗari takwas, sannan ya koma miliyoyin naira. Ƙarshenta dai sai da Fulanin suka sayar da shanunsa har garke bakwai kamar yadda suka faɗa. suna ba da kuɗi masu yawa ana musu alkawarin za a sako musu 'yan uwa amma ba a sako su ba. Da fulanin suka gaji suka fara tayar da ƙayar baya, sai aka ɗauke 'yan uwan nasu daga jihar Kogi inda aka kama su, aka mayar da su Abuja. Inda magana kuma ta juya aka ce wai ana tuhumarsa da cewa suna da hannu a wani rikici da aka yi a jihar Enugu. Cikin shirin mu na ƙarshe da muka kawo muku kan wannan batu mun tattauna da Bala Ibrahim, mai ba da shawara kan harkokin labaru ga babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris. Wanda kuma ya nemi fulanin da suka ce an cuce su da su kawo shaidar da ke nuna cewa sun baiwa 'yan sandan da suke zargi kuɗi domin a bincika a kuma ɗauki mataki kan lamarin. Fulanin sun kawo filin ciki da gaskiya takardun shaidar sun saka wa 'yan sandan kuɗaɗen da suka faɗa a bankunansu. Hakan ya sa wannan fili ya koma gurin Bala Ibrahim. ya kuma miƙa masa wannan takardu. Suna Nasir Fili Hashin To yanzu ka kawo waɗannan takardu za mu bincika kafin zuwan wannan takardu a ƙungiyance wasu sun zo da zimmar su bibiya kan waccan hira da muka yi da kai kuma sun zo da mutane sun faɗi ta bakinsu mun kirawo jami'an da suke bincike su ma sun faɗi ta bakinsu an zauna kuma an tattauna suka fahimci cewa akwai ƙwange a maganar akwai wani abu da suka yi dungu ba su faɗa daidai ba suka koma kungiyanci suka zurbuto takarda ta neman a dubi abin da idan rahama da zimmar kada a yi amfani da ƙarfi ko kuma buɗe ido a ce za a yi maganin abin don sun fahimci cewa idan aka yi binciken yadda suke so a yi su za su kwan a ciki yanzu ga takardar nan na nuna maka wacce suka rubuto a kungiyance sakataren kungiyar ya sa hannu yana kuma neman cewa shi speto general na yan sanda ya dubi abin nan da idan rahama ba so suke a wani bincike ba a'a a ga yadda za a yi waɗanda suke hannu a sake su shin mambalau wace kungiya ce shin fulani ne waɗanda suke da wannan korafi suka kafa kungiya ko wata kungiya ce ta zo ta yi magana a madadin su to ka san fulanin inuwa inuwa ne akwai kungiyar miyatti Allah akwai kungiyar gan Allah akwai miyatti Allah kautal hore gasunan nan daban-daban ne su kansu kawunan su ba haɗe yake ba kuma me ya kawo wannan saboda kullun sabbin dabaru da kuma shawarwari suke samu wanda hakan ke raba tafiyar tasu amma dai ƙarshen abu duka inda aka zo aka kare za ga cewa da fulatanci dai ake magana fulani ne amma ina gaya maka kawunan fulanin nan ba haɗe yake ba wasunsu suna dabaru wasunsu kuma ba sa faɗa wa iyayen ƙungiyar gaskiyar abin da yake faruwa amma aikin 'yan sanda shine su yi bincike yayin da suka tabbatar da gaskiyar abu wanda za a kai shi kotu a kai shi kotu wanda za a sake shi a sake shi wannan korafi da kuka kawo da takardun da aka kawo za a yi nazari za a haɗa da waccan magana da aka yi da su da kuma wacce aka yi da jami'ai a ga mafita wato yawanci fulanin nan sukan kawo matsaloli cewa kamar a jihohin da suke 'yan sanda dama daga farko duk abin da ya hada su da su za ka tarar sai sun sai da shanu su rika kashe kudade irin waɗannan su ma suna cikin irin shin kukan yi ko bincike kan irin waɗannan zarge-zarge da ke faruwa cewa kullum in dai rikici ya hada wasu da fulani to ya zama wajibi sai fulani sun sai da shanu sun kawo toshiyar baki kafin su samu nasara to hausawa kan cewa idan ka matsu to ka matsi kayanka yayin da duk kake cikin kunci kake neman Allah ya fidda kai daga cikin wannan abu dama abin da ke hannunka da shi za ka yi amfani wajen fita daga cikin kuncin da kake ciki dama shanu ne dukiyar fulani shanun nan za su siyar su samu biyan bukata abin da yasa nake ce maka haka shi ba fulata ne dama kowa ya san shi ne da kiwo kowa ya san shi ne da shanu da dabbobi idan ya ce maka ya samu kuɗi dama abin da za a ɗauka shine daga dukiyar daga shanunsa ya samu wannan kuɗi in suna cewa suna sayar da shanu ne domin su biya bukatunsu to dole dama shanun za su sayar ai ba su je sai da kayan gonan manoma ba shanun nasu za su sayar amma maganar ita ce shi ɗan sanda wato kamar mai ɗori ne lokacin da aka samu karaya ka zo gurin mai ɗori kai gani kake kawai mai ɗorin nan azabtar da kai zai yi yayin da kuma shi kokari yake gyara ka ka koma daidai duk lokacin da ake gyara ka kuka kake kana ihu kana ganin cewa mugu ne yan sanda kullum dora musu laifi ake cewa suna bincike suna karban kuɗi ba can nake babu baragurbi a cikin 'yan sanda kamar yadda a cikin mu 'yan jarida akwai baragurbi a kowace sana'a akwai baraguri amma wannan bayan alhun kuma babu nagari to akan ɗora laifi ne akan 'yan sanda da cewa kullum kuɗi ake ba su domin su yi abin da ake biyan su ba a kuma la'akari da cewa ba fa duka ba ne suke irin wannan ɗan halin akwai waɗanda yake suna yi tsakaninsu da Allah to amma yayin da aka zo sai aiwa gaba ɗaya abin fyaɗar kaɗanya sai a ce gaba ki ɗaya kuma musamman ma a ce an ga fulani ƙauyawa jahilai su ake cuta ana sa suna sai da shanunsu suna kawo wa 'yan sanda kuɗi ba haka magana take ba bala zai iya yiwuwa bayan da ita wannan kungiya da ta zo ta yi korafi a madadin waɗannan fulani zai yi su ma idan bincike bincike za a iya gayyatar su a ji daga bakin su kai tsaye. Dole ne, ai dama ba ka yin bincike da bangare ɗaya. Dole sai ka ji ta bakin ɓarawo sannan ka ji ta bakin mabisau. Dole sai ka ji ta bakin su fulanin makiyaya ko kuma waɗanda suka kawo wannan korafi sannan ka ji ta bakin 'yan sandan waɗanda ake harara ko ake zargi. ana ma so a aje su ga wannan ga wannan su ido biyu yayin da suka yi alli za su ce ai wane muka baiwa kuɗi kuma ina tabbatar maka wanan nan idan suka nuna shi kuma aka tabbatar ya karɓi kuɗin ya riga ya bar aiki bambala in haka ne kuwa yayi yanzu rundunar 'yan sandan najeriya take ya ya kamata mutane su rika kallonta da wannan sufito na yanzu mai ci ibrahim idris to shi ibrahim idris kotun ɗan sanda ne mai kishin ƙasa ɗan sanda ne ba a zalimi ba ɗan sanda ne da ke kyamatar tauye haƙƙin wani baya son ya ga zalunci ko ya ji an ce wani ya zalunci wani shi gara shi ka zalunce shi sai yafe amma idan wani ne ya kawo ƙara cewa an zalunce shi kuma ya kasance wannan wanda ya zaluncin kuma yana aiki a ƙarƙashinsa to yakan zafafa ya ga cewa an ɗau mataki akan wannan yana tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro a matsayina kuma na babban spiritual general na 'yan sandan yanzu na najeriya duk wani laifi da aka aikata a 'yan sanda sunana za a kira kuma amana ce shugaban kasa ya bani wacce yake kuma idan bai rike ta daidai ba in ma ya kyale ni Allah ba zai kyale ni ba haka yake kuma akan hakan yake kullun irin maganganun da yake shi ana zalunta sai ya kyale amma in wani ne ya kawo kara cewa an zalunce shi kuma ya kasance wanda aka zalunta din nan na kasa ne wallahi da kansa wani lokaci har duka yake wallahi ta wannan shirin na ciki da gaskiya na sashen hausa na murar amurka shin me za ka ce wasu waɗannan fulani masu korafi da suke rugagensu yanzu watakila jihar kogi da ma wasu fulani da watakila suke da irin wannan korafin to ni kamar yadda na ce maka a baya mahaifiyata ba fulatana ce ta ƙauye ma kuma ba ta birni ba saboda haka kuma ina da abokanai da yawa a cikin ƙungiyoyin fulani ina da mutane da nake hulɗa da su fulani ne daidai gwargwado na san halayen fulani yanzu a tsare akwai fulani da dama waɗanda ake zargi da satar jama'a waɗanda ake zargi da aikata munanan laifuka idan aka ce maka ba fulatani zai aikata wannan sai ka ji kunya ka ce kai ba ba fulatani da na sani mai alkunya shine zai irin wannan wato an wayi gari ne yanzu mun samu kanmu cikin wani mummunan hali wanda muke ganin mutanen da a da muka san su da kana'a muka san su da kara muka san su da kunya da kawaici to kuma yanzu su ne watakila suka gurɓace a tunani da halayya da abubuwa sun zama su ne kan gaba wajen jagorancin munanan ayyuka idan aka fito aka nuna maka aka ce ba ne wani wallahi in kana da nasaba ko kana da wata alaka da ba kai kanka sai ka ji kaji kunya saboda haka ni kiran da nake wa irin waɗannan fulani ya kamata su yi karatu na tanatsu ya kamata su yi karatu na baya ya kamata su san cewa daga inda suka fito su sun fito ne daga inda aka san ana jin kunya kunya ma na a ambaci sunan cewa ka san wani ma mai laifi ba wai kai ne mai laifin ba bare yau a waye gari a ce kai ne kake aikata laifi ba karami ba a babban laifi wanda yake kaiwa ga kisan kai ko satar mutum da neman a biya diya to waɗannan mutanen su ake zargi yanzu don haka ina kira gare su da don Allah don annabi su tsaya su duba su gyara halinsu domin suna kawo wa jinsinsu baƙin jini da abin kunya da a riƙa kiran sunansu ana faɗin cewa Allah wadai. idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu jirga bakin fulanin da suka yi wannan korafi domin tabbatar da cewa da hannunsu ko ba hannunsu wata ƙungiyar fulani ta nemi rundunar 'yan sandan Najeriya da ta yi watsi da wannan batu. Yanzu a madadin Nasir Adam El Hikaya, nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya.